رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 دقيقة 21 ga watan ainihin rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari kitabu sulhi eh, yau za mu tashi babun ليس الكذب الذي يصلح بين الناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس Laisal alkazib allazi yusulu bainan nas ba makaryaci bane wanda yake sulhu tsakanin mutane a gani wa na haddathana abdul aziz ibnu abdullah haddathana ibrahim bin Sa'ad, an salih an ibn shahab an humayd ibn abd الرحمن اخبره ان امه ام كلثوم بنت أخبرته أنها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول wato an karɓo daga ibn shihab az-zuhri cewa lallai humayd bin abdurrahman ya ba shi labari cewa anna ummuhu cewa lallai mahaifiyarsa umma kursum bintu uqba ta ba shi labari cewa annaha sami'at Adwa cewa lallai ta ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul lallai ta ji manzan tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisal kadhibu alladhi yuslihu an nas ba wai mai ƙarya bane wanda yake sulhu tsakanin mutane yanmi khairan aw yaqula khairan sai ya ruwaito alkhairi ko ya faɗa alkhairi an gane yana sulhu tsakanin mutane biyu ko tsakanin bangarori sai ya ruwaito ko wani bangare ko kuma ya faɗa ko wani bangare wannan ba a kiran shi maƙaryaci to malamai sun yi gwajin fahimta kan wannan mai ake nufi da wannan sai wasu malamai suke ganin cewa wato idan har mutum ya zamanto ya shiga tsakanin mutane biyu yana so ya yi sulhu tsakaninsu to sai ya zamanto idan ya saurari wannan bangare ya saurari wancan bangare ya ji ra'ayin kowanne an gane to shi kuma wato sai ya canza ainihin sigan maganan ya yi ƙarya idan wannan ɓangare ya faɗi mummunan abu kan wancan ɓangare shi ma wancan ɓangare ya faɗi mummunan abu shi kuma in ya tashi zuwa zai yi sulhu sai ce na je wajen wane abin da ya faɗa ya faɗa alkhairi a kanka an gane ko ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya zama to duk abin da zaka faɗa kawai wato ka shirya ƙarya ne amma kuma ƙaryan gaba ɗaya ya yi nuni zuwa ga alkhairi ne an gane sai kuma ka je wajen ɗaya ɓangaren shi ma ka zo ka saurare shi ya zagi wancan bangaren ya faɗi biya goma gari kan bangaren to idan ka tashi ruwaitowa sai ka nuna cewa wannan bangare yana ta yaban wancan bangare. an gano mu ko sai kowane bangare ya ji daɗi akan wancan har ka samu dama ka sulhunta su to wannan shine ra'ayin wasu malamai cewa ya halatta mutum ya shirya ƙarya sosai ƙarya ne domin ya sulhu tsakanin me bangarori guda biyu an fahimci wannan to amma a wasu muka ce wato baya halatta ƙarya sam a wajen sulhu baya halatta kai ƙarya sai dai abin da ka iya yi shine idan ya zama to ka je wajen wannan bangaren sai ya faɗi alkhairi ya faɗi sharri to idan ka tashi zuwa wajen ɗaya bangaren sai ka ruwaito alkhairin ka yi shiru akan sharrin a nan za a ce kai ƙarya sai ka faɗa abin da wancan ya faɗa na alkhairi amma sharrin da ya faɗa kada ka ruwaito shi shi ma idan ka je wajen ɗaya bangaren shi ma sai ya faɗi alkhairin wancan bangaren da sharrinsa sai ka faɗi alkhairin ka tsallake sharrin to irin wannan ba a cewa mutum ya yi ƙarya an gane aka ce wurin da ka tsallake din nan ka yi shuru a kan shi ne shi ne malamin ke cewa wala saboda ta sakitin qawli ba a danganta magana zuwa ga wanda ya shuru. idan har ka yi shuru, wato labarin da wancan ya gaya ma na sharrin wancan baka faɗa ba ba a danganta magana zuwa gare ka an gano wani ko to wannan shine ra'ayi na biyu mun ji ra'ayin farko ko me ra'ayin farko mutum ya zauna sosai ya sharara ƙarya domin zulmi ra'ayi na biyu kada ya yi ƙaryan kawai ya ruwaito abin da aka gaya masa amma ya ruwaito alkhairin ya yi shiru akan sharri din an gano wani ko wannan shine na biyu to amma idan mutum ya zamanto ya ruwaito alkhairi ya yi shiru kan sharri ba za a ce shi ma ya karya ba tunda ai bai ba da labarin yadda labarin yake ba ya kamata in zai ba da labarin ya ba da labarin da hakikan yadda labarin yake to amma a nan wajen ya ba da labari saɓanin abin da wancan ya faɗa dan shi wancan bai faɗa alkhairi zalla ba ya faɗa alkhairi kuma gwama da mai gwama da sharri kuma ji wani go to wasu suka ce la suka ce wato abin da ake nufi a nan wajen shine a yi tauriya ma'anan ƙarya a nan wajen majaz ne mutum ya yi tauriya ya sauriya yake shine mutum ya faɗi magana wanda zahirin magana kamar haka yake amma ko maganar na ɗaukar fuskoki misali kamar imamu shafi'i lokacin da aka tilasta mai cewa ya yarda cewa Al-ƙur'ani halitta ne ai imamu shafi'i ya yi tauriya yace da wannan da wannan a taura injila zabura alƙur'ani yace waɗannan gaba ɗaya halitta ne kaga zai iya ɗaukar waɗannan attaura da injila da zabura da sauran da qur'ani da halitta ne zai kuma ya ɗaukar waɗannan yazo halitta ne to shi kuma yana nufin yazo ne to wannan shine tauriya an gane to ana nufin wato ba makaryaci bane wanda yake sulhu tsakanin mutane sai ya ruwaito alkhairi ko kuma ya faɗa alkhairi ana nufin yayi tauriya kada yayi ƙarya zalla idan yayi ƙarya zalla haramun ne yayi masu wannan fahimta suka ce wato kamar mutum yayi shagube kamar ya ce wa azalimi a da'autu laka amsu ya samu wani azalimin mutum ya ce jiya na maka addu'a na alkhairi an gano wannan ko amma yana nufin me yace abin da yake nufi da na mai aka ce kai dama kana yin addu'a na alkhairi ga azalimi sai ce abin da nake nufi ina nufin na yi addu'a ne ga dukkan musulmi shi ma ya shiga ciki yayi ina nufin Allahumma ghafir lil muslimina ya Allah ka gafarta wa musulmai shi shi wannan azalimi shi ne ne to ce wanda nayi nayi maka addu'a na alkhairi ai na shigar da shi cikin wannan addu'a din ba wai na ware shi musamman nayi masa addu'a na alkhairi ba kaga wannan tauriya ne misali an gano wannan ko to ire-iren wannan shi ne ake nufi to mafi alkhairi dai wato idan mutum yana so ya yi sulhu tsakanin mutane in har zai iya kare ya karya ya tauriya shi ba alkhairi an fahimci wannan ko to amma idan kana to wannan abun shi wanda yake sauraron ka musamman tunda an san da wannan hadisin yanzu mutumin da yake sauraron ka ya san cewa za ka iya mishi tauriya ba lalle bane ya yarda da wannan magana a fahimci wannan yawwa to amma malamai sun yi ittifaki cewa wato akwai ƙaryan da yake halatta yayin lalura kamar misali yanzu a ce azzalumai hukuma wato kama a ce azzalumai ne suka bi wani mutum suna so su kama shi su mai dukan tsiya ko su kama shi su kashe shi to wannan bawan Allah sai ya shige cikin ɗakinka sai wa'annan azzaluman ka ruka ce ina wane yake sai ka ce musu wane ya yi yamma alhali ko wane na cikin ɗakinka aka ce mun ga kamar ya shigo wajenka ka ce wallahi tallah bai shigo ba wallahi tallah ya dumfari yamma ya yi can wajen suka kalle ka suka ga malami ne kai ba za ka yi ƙarya ba sai to akar maka Allah sai an jima suna wucewa sai ka ce wannan bawan Allah ya fito ya gudu kaga nan wajen kai ƙarya tsantsa ka ce wallahi tallahi baya cikin lakin ka alhali yana cikin lakin ka to irin wannan anan kai haram kai ƙarya ne don ka ce ran dan adam inda an tambaye ka tsakani da Allah ina wani ka ce wallahi yana cikin daki na za a kamo shi kuma a kashe shi ko a kamo shi a zalunce shi to irin wannan sai kai ƙarya dan ka ce rai lalura ne ana cin naman alade zuwa da lalura to irin wannan ba laifi bane misali a gani kun ko mutum na iya yin tauriya sai ko in kana da wani dabara da zaka iya yi wato na tauriya da sauransu zaka iya yi misali kamar yadda annabi ibrahim ya yi ga ainihin matar shi saratu a sarkin garin ya tambaye shi wannan wace ce ya ce ‘yar uwa ta ce saboda idan sarkin garin ya san cewa matar shi ce zai kashe shi kuma ya karbe ta saka sai ce to idan na je wajen sarkin garin ya tambaye ni zan ce ke ‘yar uwa ta ce dama ai yan uwa ta ce dama a cikin addini ai ke musulma ce sarkin na tambaya wannan wace ce ‘yar uwa ta ce sarki ya yi farin ciki ya karrama annabi ibrahim ya ba shi masauki ya yi kaza ya kaza kaga daga baya Allah ta'ala ya cece su da shi da matan shi an gane ku kaga dai almuhim da yayi tauriya ne ya ce yar uwata alhali kuma ba wai yar ta jini ba yar ce a cikin addini hmm. to wannan dai yanzu a cikin wannan fahimta wanne zamu rinjayar laisa kaza allazi yuslihu bainan nas ba makaryaci bane wanda yake sulhu tsakanin mutane fayanmi khairan ya ruwaito alkhairi aw ya qulu khairan ko ya faɗa alkhairi idan mutum yana so ya sulhu sai yayi ƙarya yayi ƙarya domin yayi sulhu tsakanin mutane za mu ɗauki wannan ƙarya alkhairi ko sharri yayi ƙarya ne don ya sulhu ba alkhairi ba ne nan ƙarya a nan wajen ya rike ɗaya kuma alkhairi ko ko kuma misali za mu ɗauka cewa mutum ya yi tauriya shi ya fi a cikin al'amarin eh? ko za mu ɗauka kawai wajen sulhu ya halatta ya ƙarya na? tauriya ba ƙarya ba a shi tauriya ba ƙarya ba ne ko ba ƙarya ba ne shi tauriya shi tauriya wa yau ne amma ƙarya tsantsan ke nufi ya halitta idan aka san cewa in aka yi ƙarya tsantsan akwai maslaha in an san in an yi ƙarya tsantsan zai kawo maslaha a shirya din ai sai a yi ko saboda shiryawan alkhairi annabi na cewa wasulhu khair ko amma ka san ko kai ƙarya za a san akwai ƙaryan da in kai an san ba gaskiya bane kawai in ka yi shi mai sauraron ka ya san wannan abin ba zai yiwu ba ba zai yarda da kai ba an gane ku Allahu a'lam na'am babu qaulil imami li ashabi idhabu bina nuslih babu wato shugaba ya gaya wa mabiyansa ku tafi da mu mu je mu yi sulhu حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا تراموا بالحجارة حقا واتو للي متانون قباء واتو سنيا كجونانسو أنغاني بو سنيا كجونانسو حتى تراموا بالحجارة har ya zamanto suna ta harbebeniya da duwatsu Eh? dukkan su musulmi ne ba kuma wayannan sahabban manzo ne sallallahu alaihi wasallam mutanen ku ba suka yaƙi su har ya to suna ta harbe beniya da duwatsu فأخبر الرسول صلى الله عليه bi zalika sai aka ba manzo Allah labarin wannan sai annabi ya ce idhabu bina nusri' bainahum wato ku raka mu ku tafi da mu mu je mu yi sulhu tsakanin su sai annabi ya tafi ya je sulhu tsakanin mutanen ku ba fi rijalu na an yatadahaw ko sule ne su ne aka yi wannan yabo to su mutanen kirki ne kaga da wannan zamu fahimci kenan cewa sahabbai mutanen kirki ne sahabbai adilai ne amma ba ma'asumai bane a gare ana iya samun sahabbai sun yi kurakurai sahabbai suna fada da junansu sahabbai suna ce fefe ne ya da dutse sahabbai sun yi kaza sun yi kaza amma kuma annabi zai je ya sulhu tsakanin su sahabbai mutane ne ko mutane za su iya yin laifi za su iya yin kuskure amma sahabbai suna da wani irin daraja a wajen Allah suna da wani irin rigaye wanda ba mu da shi sannan sun yi wani irin gwagwarmaya na taimakon addinin musulunci wanda ba za mu iya ba amma kada mu yi tunanin cewa sahabbai masu mai bane kada mu yi wannan tunanin an gane da zarar mutum ya yi wannan tunani to ya yi kuskure manzan Allah sallallahu alaihi ya tarar da su ya tarar da sahabbai wato suna bautan gumaka ya tarar da sahabbai suna kashe 'ya'ya mata da rai suna binne su ya tarar da sahabbai suna yakan junansu kafin su musulunta nake nufi amma da suka suka musulunta ba sai annabi ya zo yana ta tarbiyyantar da su yana ta tarbiyyantar da su tun daga naziri har ya zama to sun ta university ko yana ta masa tarbiyya tarbiyya a cikin makarantar shi da albarka har tsawon shekara 23 to kaga tun da asalin su dama ya tarar da su ne da kurakurai yana ta gyarawa yana ta gyarawa har tsawon shekara 23 ba za ka yi tunanin cewa daga zuwa manzon Allah sun zama mala'iku ba ko duk da annabi ya zo yana musu nasiha yana gyara su to suna gyarawa a hankali a hankali a hankali shine abinda Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sai ce wa in kanu min qabl la fi dalal mubin ko tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin batale a bayyane lokacin kafin annabi ya zo batattu ne a bayyane da annabi ya zo ba sai kama shiryar da su yana nuna musu hanya an gano wani ko to wannan shi ya kamata 'yan uwa su fahimta kada wani ya mamaki dama sahabbai suna fada a billah da an ce ɗaliban annabi bane to shi ya dauka da an ce ɗaliban annabi ne kawai annabi da ya fara karantarwa yau din nan har zan mala'iku zai yi kaga ba zai yi ba to wannan shi ne ya kamata mu yi kyakkyawan fahimta kan sahabbai wa na'am na'am babu qaulin lahi ta'ala babu inda Allah ta'ala ke cewa an yi musliha bai na huma sulha babu laifi wato su yi sulhu tsakaninsu, su gayar sulhu sulhu kai. sulhu ba shi ya fi alkhairi a cikin kowane al'amari ayi sulhu shi ya fi alkhairi حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا Sufiyan. An هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنهما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إذا وتمشي تجي tsoro daga mijinta ta ji tsoron sabawa ko wani bijirewa tana ganin mijin zai saba mata ko ya bijire mata ya zan ba da ita wala junaha alaihima an yi sulha bainahuma sulha babu laifi tsakanin su yi sulhu tsakanin su gayan sulhu idan mutum yana jin tsoron namiji yayin nushuzi ya zamanto ya je da kakan mace ba ruwan shi da ita ko kuma tana jin tsoron namiji ya bijire mata ya zama to baya mata magana baya kawo cefane baya komai to in ta hararu wannan babu laifi su zauna da mijin su yi sulhu gaya sulhu an gano wannan ko na'am na'am qala huwa ar-rajul huwa ar-rajul yara min amra'atihi ma la yu'jibuhu wato take cewa ita Aisha radiyallahu anha ma'anan wannan aya din shine mutum wanda ya gani ga matarsa abinda baya bashi sha'awa mutum ya ga wani abu game da matar shi wanda wannan abun baya bashi sha'awa an gane a kibarar augairu wato ya ga matar shi ta tsufa tsufa ko wani za ya auri mace kawai ba su shekara ɗan kaɗan kawai sai ga matar shi ta tsufa lokaci kaɗan kawai ga tarzo ba ya ga ba za ta iya biyan buƙatar namiji ba ƙarfinta ya ƙare shi kuma yana cikin ganiyar ƙarfinsa an gano wannan ko to da ya ga wannan auge rahu ko in ma tsufa ko kuma wato gajiyawa wajen biya mai buƙata ba ka iya biya mai buƙata ko kaɗan fa yuridu firaqaha to sai ya nufin ya rabu da ita. Fatakul amsikni waqsim li ma shi ita. Sai ta ce maza wato ka rike ni don Allah ka yi min rabon kwana abin da daga dama ni yanzu dai ka rike ni dai abin da nake so dan Allah kada ka suke ni amma wato rabon kwana in kana ganin ba ba za ka rinka zuwa ɗaki na ba matsala ni dai kada ka suke ni don Allah ka rike ni a gane ku na'am qalat fala ba'sa idza tawadaya take cewa babu laifi ga irin wannan yarjejeniya idan suka yi yarjejeniya kan haka an gane wato akwai ina ganin sauda bintu zama ita ma wato da annabi ya aure ta wato ashe tana da shekaru sosai ba ta daɗe gidan annabi ba sai kofa ya bayyana a fili ita da kanta ta yi makanta adalci ta ce gaskiya yanzu irin shekaru na din nan da wuya manzo Allah ma ya yi sha'awata da wuya ya yi sha'awata kuma idan na zauna tare da shi zan da cutar da annabi to me yakon wannan tunda ni ma kaina yanzu ba na sha'awar wani namiji abin da ya kamata yi bari in cire kaina daga cikin rabon kwana ni ina so manzan Allah ya zama to miji na duniya da lahira saka zan ce manzan Allah wato rana na ranan kwana na na baiwa Aisha amma dai ya bar ni a matsayin matar shi kare ya sake ni na fatan gano wannan kaga da wannan tayi dabara kenan to da wannan sai ta samu ta zauna a gidan lami lafiya kuma ta zamanto matarsa duniya da lahira ina ka gane wannan to shine abin da ake magana nan cewa idan mace ta gani ga mijinta wani alama na nushuzi ko alama na bijirewa ba wai ya fito fili bane ta da fara ta da fara ganin take take ne to za ta iya amfani da wannan dabara ta zauna da shi su yi sulhu gayan sulhu idan ma ta zama irin wannan ya faru to abin za a yi tuni duk abin da ya shafi ma cefane zan rinka ba da kudin cefane na rana na ba in baka kai kai cefane ga sauran matan duk wani dabara ne dan a zauna lafiya da ya aure ka shi mijin bai san haka take ba kawai lokaci kaɗan zai ga ta canza ya ga ta tsufa ba ta sha'awar shi shi ma baya sha'awar irinta kuma gashi a lokacin nan yana cikin ganiyar sha'awarta da zai kautar da ita zai kawo wata kuma zai jira ta rayuwar shi amma ga shi za su tambura masa to sai ka dan sassauta masa domin ya samu sauki sai a yi sulhu an gane wannan ko to wannan shi ne na babu eh idan salahu ala sulhi dawrin babu idan suka yi sulhu akan sulhu na zalunci fa sulhu mardudun wannan sulhu an tunkure shi akwai sulhu wanda za a yi shi akan zalunci ba a ba wani bangare haƙƙinsa ba an goyi bayan wani bangare wani bangare kuma an tauye mai haƙƙin shi to wannan sulhu sunan shi mardudu an tunkuɗe shi babu shi حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء عربي فقال يا رسول الله وأتو أنكر أولى zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu ma da shi da wa da shi da abu hurairah qala su biyu sun faɗa ja'a arabiyun wani ba kauye ya zo fa ya ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ikti bainana bi kitabillah kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah na'am fa qala khasmuhu fa qala sadaqa to sai abokin husumansa sai bi ke ce sadaka ya faɗi gaskiya ya rasu Allah. Iqdi bainana bi kitabin la. Ka yi mana hukunci da littafin Allah. Fa qala al-Arabi sai wannan ba kawai sai ce ina bini kana asifan ala hada. Lalle dana ya kasance lebura ga wannan. An dan sai nuna abokin faɗin ce dana lebura ne ga wannan. Na fazana bi mar'atihi sai ya zo yin zina da matanshi. Irin mazajen na masu sakaci. su ce ai su sun yarda da matansu sai su ɗauko ɗan aiki ila ila mai gyaran waya mai gyaran wuta ko magini ko abin da ya kama da wannan sai su bar shi a cikin ɗaki tare da matarsu sai su tafi abinsu an gane to irin wannan sakaci komai yana iya faruwa a ƙa'ida na shari'a idan namiji ya kaɗaita da mace na uku su shaidan ne shi yasa haramun ne ga namiji duk imaninsa in yazo gida ya ga babu kowa a cikin gida sai mace kawai ko babu kowa sai mace da karamin yaro to kada ya shiga gidan an gano wannan ko in ko ya shiga zai zama to mahalli na tuhuma da zaran yaro ya ga gida babu kowa kawai ya tafi abin shi ba magana ni na yarda da kaina ita ma matar yardajiya ce kaza kaza kaza kaza da sauransu ya saba ma addinin musulunci ba a haka amma yanzu mafi yawan mutane Sai ga sun sani sai sake sani ko sai ka zo ka ga wani mutum ɗalibin ilimi ne ko malami ma sai ga ya kaɗaita da matar wani suna magana kaga wannan baya halatta na eh, wani wasu masu karin magana suna cewa le kulli saqidin laqidun duk wani abin da ya faɗi akwai mai tsintan shi hmm? in ka zo ka ga takalmi ka wurgar kana ganin bai da kyau sai wani ya ɗauke shi rafta kawai in dai shari'a ta kawo abu kawai ka guji wannan abu kawai duk imaninka duk kirkinka duk hankalinka kar ka ce na yarda da kaina ko ita matan na yarda da ita to kuskuren da wannan bawan Allah yake ne irin ya yarda da matar shi sai ya bar matar a gidan tare da ma'aikaci sai ya tafi abin shi an gane da ya tafi abin shi sai aka yi barna shi ne sai aka zo kama suna zina shi ne shi baban yaron baban leburan shi ke bada labari yanzu cewa ɗana ya kasance lebura ga wannan mutumin fazana a mar'ati sai ya zina da matarsa na'am fa qalu li suka ce mun alabnikar rajam suka ce mun to danka a lokacin sai muka tambayi ainihin wasu mutane sai suka ce mun ɗanka da ya zina da matar wani za a jefe shi shi bai taba aure ba amma wai za a jefe shi نعم ففديت ابني منه bi mi'atin min al-ganami wa walida sai na fanshi dana nace dan Allah ku yi hakuri kada ku kashe min da zan fanshi sai na fanshi daga gare shi da ainihin tumaki ɗari zan ba da tumaki ɗari da kuma baiwa a madadin kashe yaro na zan ba da wannan ثم سألت أهل العلم فقالوا to da nace zan bayar suka kiyarda rikici yayi rikici to daga baya sai na tambayi ma abota ilimi na ce musu ina so malamai su ba da fitowa yaya hukuncin wannan abu idan yaron da bai taba aure bai yin zina da matar wani yaya hukuncin sa فقالوا إنما ani? Suka جلد مئة وتقريب آن سكتشي وانشان ne na فتوى لي نجاهيش ها تصور هكا للي danka yana ينا دبولا لدري دقم كل وان shekara اياه wato bulala ɗari za a yi masa sannan kuma a bakuntar da shi shekara guda an fahimci wannan ko in ji wa in ji ma'abota ilimi a to kenan ana iya samun wata fatawa wato annabi yana raye wasu mutum da fatawa lokacin ba annabi yana raye sai kuma a samu wasu fatawa shin yana halatta fatawan ɗalibai alhali ga babban malami saboda kaga ga manzo Allah shine malami na kowa da kowa kuma yana raye sai kuma aka samu wasu ɗaliban shi sai suna wanda ba su kai shi ilimi ba sai suna yin fatawa ya halatta aka ce ya halatta idan ya zama to su ɗaliban sun san wannan matsala ɗin shi malamin dama ya karanta da su wannan al'amari sun san shi za su iya ba da fatawa akan wannan abu ko da shi yana raye an fahimci wannan ko ga sahabbai nan an kira su ahlul ilm kenan manzo Allah a lokacin ya tarbiyyantar da wasu ya ba su ilimi wanda za su iya fatawa akan wannan matsala din dan wannan matsala ta kai ga cewa malaman usul fiqh suna cewa halaccin ainihin ƙananan ɗalibai su yi fatawa akan matsalar da suka sani alhali malamin yana nan a amma fatawan da yake ya fi ƙarfin su haramun ne su shiga cikinsa sai su je su mai da shi zuwa gawa zuwa ga wancan wa idza a min al-amri aw idza a amrun min al-amni aw al a adza'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri zina, ya minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to saboda akwai matsaloli muhimmai manya-manya masu hadari wanda dole sai manyan malamai eh نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم في شيء لأقضين بينكما بكتاب الله تتد كن زوجنا ينزو والله دسنو ذنبك هكونتي دلتاف الله نعم. أما الوليدة والجنم فرد عليك أما بيوة دتماكي أما يرد سوزوا غريكا وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عنه صلاك أنت yana da bulala ɗari da kuma kullewar shekara ɗaya za a bakuntar da shi shekara guda wa amma anta ya unais amma kai ya kai unais kai ne wakilin alkali na'am li rajulin faqdu ala imra'ati hadha wato shi unais din nan li rajulin wani mutum ne mai wannan suna li rajulin shi unais wani mutum ne wato sai annabi ya ce faqdu kai sabbako ala imra'ati hadha ga matar wannan mutumin ka je ka yi sammako gare ta farjumha ka je ka jefe ta kawai a cikin watar a cikin wata ruwaya tara fat itarafat farjumha idan matar ta yi itirafi ka jefe ta wato ma'ana sai ka je ka tambayi matar kin yi zina sai ta ce eh na yi zina to sai a jefe ta a gani a ka'ida shi yaron an riga an tabbatar yaron ya yi itirafi ya yi zina amma matar ba a kama ta da shaidu gudu ba ta yi zina an gane yaya aka yi aka san yaron yayi zina shi yaron da kanshi yace yayi zina amma da a ce an kama su su biyun gaba ɗaya da shaidu hudu akan sharaɗin da musulunci ya tsara da dukan za a yi za a musu hukunci to sai zaman to shi yaron yayi itirafi gaskiya yayi zina amma ita matan ba a jika bakinta ba to yanzu zai iya yi wa yaro ya ce yayi zina ita kuma matan ta ce ba ta yi zina ba a kyale ta na kyale ta wannan shi ne ka'ida na musulunci ba za a ce to ai tunda yaro ya ce yayi zina to ai ai mutum dai baya zina a'a to ai shi ya ce yayi za a tsaye mai ita ba ta ce ba ta yi ba shikenan ta huta gobe kiyama in ta yi Allah zai mata hukunci an gane wani ko? Fagada alaiha ulais farajamaha. Sai ulais ya buga sabbako wajenta ya tambaye ta ta ce wallahi ta yi kaza tabbas ta yi sai ya jefe ta kaga ishi wancan bulala ita kuma jifa na ya? shiwa ko da ya ce ya zina da wacce ba da ya faɗa ba to za a hukunta shi ita wacce aka sami ta ce ita ba ta yi zina da shi ba kwarai da gaske aiki to amma in haddi kazafi ya haɗu da wancan kawai haddin zina ya wadatar haddin zina ya shige cikin da kazafi ya shige cikin na wancan an gani za ka yi ɗaukar ƙara ta ce kaza an fahimta wannan ko to kaga wannan shine babin da aka bude idan tsalahu ala sulhi jawrin idan suka yi sulhu akan sulhu na zalunci wannan sulhu za a tunkuɗe shi kaga wanne ne sulhu zalunci a nan wajen cewa cewa za a je ko sannan kuma aka yi sulhu akan me awaki ɗari a eh, da bai wato wannan sulhu ne na zalunci sulhu nan kai tsaye za a warware shi yawwa alaikum salam eh to waya ba zai zama shaida ba saboda akwai cana ke kan wayan nan da yawa an gane wannan ko ana iya tsara wani abubuwa a jingina zuwa gare ka za ga mutum ya sa tufafi sai a mai tsirara ko gashi ba da tufafi sai a cire ma kuma a cire kan wani a sa kan wani duk ana yi saboda wato akwai matsaloli da yawa dangane da wannan waya din bai zai zama shaida ba gaskiya dan idan yanzu misali mutum ya zo wasu suna zina sai zo yana ta ɗaukar su da waya sai je kai kotu an gane wannan wayan bai sai ya zama shaida gaskiya saboda yanzu ana iya shirya duk irin wani abubuwa ana samun ƙwararru wanda suka iya operated din computer za su iya tsara wani abu mai ban mamaki tunda an taɓa tsara wani malami da wata wata mace karuwa malamin mu mai wa'azi ya rungume ta a gani sufaye saboda malamin yana yawan yana yawan musu raddi sai suka tsara wannan abun gare shi kuma wanda wannan abun bai faru ba an gane to duk irin wannan gaba ɗaya zai zama shaida a kotu gaskiya dole sai an bi wannan ka'ida na shari'a shaidu guda hudu sun gan shi kamar mishi a cikin me a cikin tattandu na kwalligo yawwa حدثنا يعقوب حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن القاسم Eh. ibn Muhammad an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara musu yarda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin wannan wanda baya cikin sa an mayar masa menene amfanin kawo wannan hadisin cikin alƙalanci cikin sulhu saboda duk mutumin da ya kirkiro wani nau'i na sulhu wanda ya saba wa musulunci ba a zo misali kaman wato a yi sulhu a matsayin a matsayin ainihin mutum ya yarda wato misali a ce kaman wannan an ba da raƙuma an ba da awaki ɗari a matsayin a fanshi mutum don yayin zina a yi sulhu akan haka ba a yarda ba an gane to duk irin wannan sulhu wanda ya kauce mu tsari na shari'a saka za a tunkuɗe wannan sulhu sulhu wanda ya halatta haram ko ya haramta halal to wannan sulhu ba za a yarda da shi ba na'am babu kaifa yuktabu hadha ma salaha fulanu ibn fulan رواه رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الله بن ابي عون عن ابي سعد عن سعد بن ابراهيم نعم باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان babun yaya za a rubuta haza ma alaha fulani bin fulan fulana bin fulan wannan shine abinda wane dan yaya za a rubuta wannan shine abinda wane dan wane yayi sulhu da wane dan wane wa in lam yansubuhu ila qabilatihi ko da bai danganta shi zuwa ga kabilansa ba aw nasabihi ko nasabansa in kawai an ce wane dan wane kawai ba sai an ce wane dan wane ainihin zuwa kabil dan kabila kaza ba uwa da dan wani dan nasaba kaza ba eh حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندة حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال ناجي براء بن عازب الله يقارى متى يدايشي لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ahlal hudaibiya. lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da mutanen hudaybiyya kataba ali ibn abi talib bainahum kitaban sai ali bin abi talib ya rubuta littafi tsakanin ya zama shine kaman sakatare mai rubutu tsakanin su فكتب محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون يكشي سيشي علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيربط محمد رسول الله بمعنى wannan shine abin da Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da Qurayshawa na Makka fa qala al mushrikun la taktub Muhammadur Rasulullah sai mushrikai ka ce ka ina kada ka rubuta Muhammadu Rasulullah sai an goge shi لو كنت لو كنت رسولا لم نقاتلك لم نقاتل لم نقاتلك نعم لم wato da ka kasance manzo ai da mu yaƙe ka ba me yasa muke ta yaƙi da kai ai muna ta yaƙi da kai dan ba mu yarda da manzancin ka bane ai an gane wani ko kaga nan wajen an ce Muhammadu wa Rasulullah ba ce Muhammadu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin ba ce kaza ba kawai ya halatta in za a rubuta sulhu wato ba sai an faɗi kabilan mutum ko nasaban shi ba eh fa qala li ali in sai annabi ya ce wa ali goge shi to tunda sun ce ba sa son a rubuta Muhammadu Rasulullah goge shi فقال Ali. ما انا بالذي امحاه sai Ali ya ce gaskiya ni ban kasance wanda zai goge shi ba gaskiya ba zan iya goge wannan kalmar Muhammadu Rasulullah ba to manzo Allah ya ce a goge Ali ya ce ka a goge idan manzo Allah ya bada umarnin abu sai wani ya ƙi abin da manzo Allah ya zo da shi ya kenan eh kaga kaga kenan ya saba magana manzo Allah ko to me Allah ya ce game da wa may yasillaha wa rasulahu fa inna lahu ish nar jahannam khalidina fiha abada ko duk wanda ya saba ma Allah da manzansa to lalle yana da jahannama zai dawoma cikin ta har abada da kuma ayan nan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum eh duk abin da manzon Allah ya hukunta ya kamata kawai ka miƙa wuya gaba daya to yanzu ku kaddara da a ce Umar dan Khattab ko a ce Abubakar radiyallahu anhu shi ya aikata wannan annabi ya ce ya Abubakar goge sai Abubakar ya ce ba zan goge ba da kuke tunanin yan shi'a za su ce da yan shi'a za su ce kaga Abubakar yayi tawaye dama sun dade suna fitar da annabi an gane su dama yan shiya suna jiran irin wannan dan dan kofa ya dan bude kirin su sai su isar da ainihin mugun sako kan sahabban annabi an gane wannan ko to kaga anan annabi ya ce wa aliyu goge aliyu ya ce ba zan goge ba kamar yadda wancan abin ya faru ga Umar dan Khattab lokacin da annabi yake rashin lafiya annabi ya ce ku taho ku kawo kwallon takarda da kuma alƙalami in rubuta muku wani abu wanda ba za ku bace ba a lokacin nan sai wasu daga cikin sahabbai suka ce a je a nemo a rubuta wasu suka ce a a gaskiya annabi rashin lafiya ya rinjaye shi kada a bashi wahala gaskiya ba zai rubuta ba to sai shi suka ce wanda yace kada a rubuta din nan Umar ne kaga Umar ya saba wa maganar manzo Allah manzo Allah ya ce ayi rubutu Umar ya hana kuma jona go to a nan wajen kuma gashi nan manzo Allah ya ce Aliyu ya rubuta Aliyu ya ce ba zai rubuta ba a maza Allah ya ce Aliyu ya goge Aliyu ya ce ba zai goge ba kaga inda suna da adalci su sai su tura Aliyu yadda su tura mai laifi yadda su tura mawa Umar kaga wannan sai ya nuna cewa lallai adilai ne su to amma za ga yan shiya za su yi ma Aliyu uzuri a nan wajen shi Umar ba za su mai uzuri a can wajen ba saboda dama su ba adilai bane su amma su ahli sunna ba sun yi ma kowane bangare adalci shi ahli sunna ko yana son ka ko baya son ka zai ma adalci shi kuma dan bid'a baya adalci zai ga wanda yake so an gane wannan ko shi yasa su yan shi'a su sun aliyu ko suke so to shi kare za su yi ma adalci shine nasu misali shi wanda ba nasu ba za su bata shi an fahimci ne ko to kaga nan wajen ya kamata a ce su ma su ce to ai ai aliyu yayi laifi kaza kaza kaza su faɗi maganar banza akan shi to ba su faɗa ba Ahli sunna ne za ce dukkan su mutanen kirki ne kowanne daga cikin su babu wanda ya nufin ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine adalci ko na'am na'am na'am fama hahu rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya goge shi da hannunsa mai albarka annabi ya dauke shi a nuna mai wajen aka nuna mai sai ya goge wajen an gane ko نعم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام sai annabi ya yi sulhu da su a matsayin cewa shi din nan zai shiga makka da shi da sahabbansa kwana uku zai shiga makka da shi da sahabbansa kwana uku amma kuma wannan shekara zai koma gida suka wannan shekara ba zai yi aikin hajji ba sai shekara mai zuwa nan gaba kuma shekara nan mai zuwa nan gaba zai yi kwana uku ne kawai a makka ya yi duk abin da zai yi na umara ko waye ya fita sai annabi ya sulhu da su a haka wala yadkhuluha illa bi julfanil silah ko ba za su shiga ba sai da ainihin kube na ainihin eh, na makami wato sai dai wato sai dai makami sai dai kuban ba za su dauki asalin makamin ba an gane wannan ko fa sa'aluhu ma julfanil silah sai suka tambaye shi me ake nufi da julubanin julbanin sila me ake nufi da kube na makamai faqala alqirab bima fi wato ma'ana kube da abin da ke cikinsa kube da zaka tura ainihin takobi a cikinsa an gano wannan ku na'am muje حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في في ذي القعدة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمرا أوتر ذي القعدة نعم فأبى أهل مكة أن يدخلوه واتو أن يدخل مكة an يدخل da yadda makka sai mutanen makka suka kiyarda su kyale shi ya shiga makka ya taho daga madina zai yi aikin zai yi umra an gane ya sauka a wani waje ana kira shi hudaybiya an gane sai ya aika da sako cewa gashi nan yana so ya shigo maka ya hijira ya zo ya yi umra sai mutanen makka suka hana shi shiga makka hatta qadahum ala an yuqima biha thalathata ayyam har ya zamanto ya yi hukunci da su wato ma'ana ya yi sulhu tare da su akan cewa shekara mai zuwa zai iya zuwa ya tsaya a garin kwana uku falamma katabu kitaba katabu a lokacin da suka rubuta ainihin littafin sulhu sai suka rubuta na'am katabu hadha ma هذا ما ما ما قضى عليه محمد رسول صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى عليه محمد رسول wannan shine abinda Muhammadu Rasulullah ya yanke hukunci ko kuma ya sulhu tare da su ainihin mutanen Makka fa qalu la tuqirru biha faƙalin ka ce la nusiru bi hada ka ce mu gaskiya ba mu yarda da wannan ba ba mu yarda a rubuta muhammadu rasulullahi ba falau ta'lamu falau la'lamu annaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da mun san cewa lalle kai manzon Allah ne ai da ba mu hana ka ba ko mun hana ka mun hana ka wannan aikin hajjin ne mun hana ka shigowa cikin makka saboda ba mu yarda kai manzon Allah bane walakin anta Muhammad ibn Abdullah sai dai kai ne Muhammad dan Abdullahi fa qala ana rasulullah sai annabi ce ni manzon Allah ne wa ana Muhammad ibn Abdullah kuma ni Muhammad dan Abdullahi ne duk abin da ku faɗa gaskiya ne ta bangaren manzon Allah ni manzon Allah ne kuma sannan ni Muhammad dan Abdullahi ne fa qala li Ali in rasulullah to sai annabi ya ce wa Aliyu ka goge rasulullahi din na'am فقال لا والله لا أنفوك أبدا sai ce wallahi ko kaɗan wallahi ba zan goge ka ba har abada manzo Allah ya ce ka goge kai ka ce ba zan goge ba har abada har abada ba eh? ku kaddara da Umar ya faɗi wannan kuna ganin zai sha a wajen yan shi'a za su ce ba ya ce ba ba zai goge ba har abada ya ce ba zai biyayya ga manzon Allah ba har abada haka za su ce fa ma ahlus sunna sun san abin da Aliyu ke nufi za su yi mishi uzuri yadda ya dace an gane wannan ko amma su wa'ancan babu uzuri za su yi amfani da wannan dama su faɗi maganganu na suka da ɓatanci saboda dama su shi'a sun gina aƙidar su ne kan irin wannan abubuwa ɓatanci da kuma ƙazafi da abin da ya kama da wannan eh aka ga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alkitaba sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya karbi wannan wannan littafi فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله sai rubuta sai annabi ya goge takabiri kenan annabi ya goge wannan yasa aka rubuta haza ma qada alaihi muhammad bin abdullah wannan shine abinda muhammad bin abdullah ya sulhu akan shi la yadkhulu makkata silahun illa fi wato wani takobi ba zai shiga maka ba sai dai cikin kube ba za a zare shi tsirara ba an gane za a shiga da shi cikin kube alama cewa ba za a yi yaki ba eh amma haka zare shi tsirara alama ne an shirin ne fada na'am fa Allah ya khuruja min aliha bi ahadi in arada an yi tabi'ahu cewa kuma kuma kada kada ya fita kada ya fita daga cikin mutanen makka da wani in yana so ya bi shi annabi in ya gama umra sai wasu daga cikin mutanen makka suna so su bi shi su tafi madina tare da shi suka ce kada annabi ya kuskura ya tafi tare da kowa kila wani daga cikin mutanen makka daga cikin masu rauni musulmi ko kuma wani ya musulunta daga cikin mutanen makka ya ce zai bi annabi zuwa madina suka ce kada annabi ya tafi tare da kowa a rubuta haka na'am wa allah yamna ahada min ashabihi أراد أن يقيم بها وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها كما كده يهانا دير جتشل تهبانسا ديكي سوريا زونا أوجن كنجوان فتلا بوغما idan ɗaya daga cikin sahabbansa da ya taho tare da su daga madina idan suna so su zauna tare da kafuran maka a can maka kada annabi ya hana amma shi kuma kada ya kuskura ya ce zai ɗauki wani daga cikin mutanen maka ya tafi da shi madina shin a cikin wannan ga zahiri akwai adalci na'am falan ma da talaha wa madal ajlu to amma duk da haka annabi ya ce a rubuta shi za hankalin bai tashi ce ya rasulullah ai wannan a zahiri an cuce mu ai an gane su sahabbai suna ganin an cuce su har ma Umar hankalin shi ya tashi ya rasulullah a rubuta wannan ya rasulullah zaka yi zaka rubuta wannan an cuce mu annabi ya ce ku yi hakuri Allah zai kawo nasara an gane saka akwai abin da za ga an rubuta na sulhu idan aka yi hakuri a gaza, ga zahiri kamar an cuci mutum amma kuma idan yayi hakuri sai abin ya zama alkhairi an gane wannan ko shi annaba akwai abin da ya duba a cikin sulhu an ba da dama cewa annabi yana iya aikawa da masu da'awa ko ina ya ta da'awa shi riban da ya gani kawai kenan a cikin duka duk mafi yawan sulhu an cuce shi amma wannan daman da aka bayar cewa musulmi suna da iko su je aika aikawa da wasiƙu ana da'awa masu da'awa za su iya shiga ko ina su yi da'awa in mutum ya musulunta kuma shi kenan to wannan shine annabi ya duba kuma da aka yi amfani da wannan dama ana ta aikawa da wasiƙu ana ta musulunta da jama'a kafin ka ankara musulunci ya rinjayi ko ina an gane ku na'am falamma da kalaha wa madal ajlu wato lokacin da annabi ya shiga makka sai ajali ya cika a tau aliyar sai mutanen makka suka zo wajen aliyu cewa kwana uku ya cika faƙalu kulli sahibi ukhruj anna suka ce ka gaya wa abokinka ya fita daga gare mu faqad badal ajlu haqiqa ajalin nan ya wuce ajalin nan ya cika shi da kwana uku nan ya riga ya cika fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fita wadda a hamza sai diyar hamza ta bi su da annabi ya fita sai diyar hamza ta bi annabi ya am ya am tana cewa ya dan uwan mahaifina ya dan uwan mahaifina fatanawalaha ali bin abi talib radiyallahu anhu sai ali bin abi talib radiyallahu anhu sai ya kama ta فأخذ بيدها سيرك هننتا وقال لفاطمة رضي وقال فاطمة عليها السلام دونك ابن عمك سيتي وفاطمة عليها السلام نعم دونك ابنة عمك أي خذي ابنة عمك واتو كركي ال عمك غتنا كربتا نعم فحملتها فاقتصم فيها علي وزيد ستدوكيتا ستدوكيتا سي آه سي أينجين علي da zaidu Zai zaid bin harisa da kuma ja'afar ja'far bin abi talib an gane ko sai suka koma suna ta jayayya kowa yana cewa ne zai dauke ta shi zai dauke ta فقال علي انا احق بها وهي ابنه امي sai ali ce ni na fi cancanta da ita ita diyar ammi na ce وقال جعفر shi kuma Jabir yace ibnatu ammi ai ni ma diyar ammi ta ce sunanka Ja'far bin Abi Talib ni sunana me a sunana Ali bin Abi Talib a sunana Ja'far kai bina da kai kuma sunanka aliyu bina da dukan mu ha so ka nima ma amina ce wa ha tahti sannan kuma akwai bangaren da na bika yar uwan mamanta tana karkashi na ina aure da ita to waye kuma cewa ya rike ta a gani. sun yi tarayya gaba ɗaya duka ita gaba ɗaya biyar amin ne amma shi kuma Jafar ya fi Aliyu ta bangare guda yana aure da ƴar uwan mahaifiyarta an gani. وقال زيد ابن ابنة أخي شو ما زيد يردن قواتاتي يردن قوانا فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci gare shi ga ƴar uwan maman ƴar uwa aka ba Jafar wa qala ce ƴan uwan mama tana matsayin uwa ne in uwa ba ta wajen abin da ya shafi reno wa qala li ali anta minni wa ana mink to ali zai ji ba dadi an hana shi shi ma wancan zai zai ji ba dadi an hana shi to bayan an an ba wancan annabi na so ya kwantar mu kowa da hankali dan kada kowa ya kare ga wai an an wurgar da shi misali sai annabi ce kai kuma aliyu anta minni wa ana mink kai daga gare ni kake ni ma daga gare ka ne wato kalma ne na yabo domin a dan kwantar mai da hankali kare ta da hankalin kan shi an hana shi نعم وقال لجعفر سيتي وجعفر أش أشباه خلقي وخلقي da kuma ɗabi'a na yanzu inda ƴan shi'a yanzu tsakani da Allah a ce yanzu manzon Allah ya ce wa Aliyu ashbata khalqi wa khulqi kai kama da halitta na da kuma ɗabi'a na me ce ai za su ce kawai ai ali bin abi ali ai kawai kamar mala'ika yake masumi ne baya kuskure amma kaga nan wajen su din nan ba za su yi wannan istinbadi ga ga Jafar ba wanda aka ce dabi'an dabi'an shi yayi kama da na annabi ya zama kenan kaga kila ce shi ma ya zama annabi ko ko su ɗan shi an suka samu irin wannan dama koya ne sai su shiga cikin wannan su ta surutu to ga anan wajen ya kamata in za su yi adalci sai ce to Ja'far shi ma ma'asumi ne baya kuskure saboda mai saboda annabi ya ce wato kai kama da halitta ta da kuma dabi'a ta kai kama da halitta na da dabi'a na an gane to ma sai su shiru wa qala li zaid anta akuna wa maulana sai ce wa zaid kai dan uwan mu ne a cikin musulunci kuma kai bararren bawan mu ne annabi kowa annabi ya yabe shi an gane ku

a ɓare da gaske wato idan aka samu mace ta samu juna biyu aka ce wane ne ya miki wannan ciki sai ta ce wane ne ya ciki aka ji aka tambaye shi ce shi ba shi bane shikenan ita za a jefe ta shi kuma babu ruwan sai dai ya rantse kawai ya tafi abin shi da wacin da babu wanda ya kama shi ya yi zane da ita eh wa alaikum salam wane su ya tsufa sai dan tsiwar da wanda daga cikin yayan shi sai ne sai yawa da wanda daga cikin yayan shi ne zai ba shi wasu dukkan suna da aƙida ɗaya na dariƙa amma shi ɗaya kawai dai shi dariƙa ne a baki sai dan ilmi dariƙa ne shi dan dariƙa ne a baki ɗayan kuma yana da yawan ruwa haka so ga dariƙa ga kuma bukanci lalacewa ya kai intaha yau cewa wa ɗan shi ko da ya mutu kar ya bari wancan ɗan shi ba da ya taɓa gaban shi shi ana iya tsaka in ji shi uban ya ce da ɗan shi cewa ko ya mutu kar ya bari wancan ɗan shi ba da ya taɓa gaban shi. Eh, me ya ce kai ya bari? Eh, kamar ba sa a to ai wannan kuma wannan tare wannan ya rage nasu ai dan suna faɗa kuma sai ce ka taba gawan shi wai mutum ne wa da tsani sai sai wa wa misali yayi wasiya cewa idan ya rasu kada ƴaƴan shi su bari wan shi ko kane ke taba gawan shi wannan wasiya zai tasiri wasiya ne na banza ba zai tasiri ba tunda wannan wasiya ne na saban Allah wato shi kiyayya ma har mutuwa ma kiyayya ake to Allah ya sauke shi hmm. malam irin matsala misali kamar maganar itirafi game da zinan na haka na'am to sai kasance ya kama mutum da karaman yarinya misali tabbas ya sadu da ita dai haka na misali to hukuncin shi ma hukuncin wanda ya sadu da wannan shi bare da gaske in an kama shi ya sadu da karamar yarinya za a mai hukunci kamar yadda aka yi mace kamar yadda aka yi wanda ya sadu da mace za a tsaye mai da hukuncin Allah haka za a mai ya taɓa aure ya kashe shi kwarai da gaske na'am wa alaikum salam wato ai wai mutum ne wato yana da yan uwa yan bid'a da kuma ahlus sunna kafin ya rasu sai ya wasiya cewa wato ahlus sunnan da Allah su tsaya ga gawan shi wajen yi masa wanka da wajen lullube shi da wajen yi masa sallah gaba da ahlus sunna su tsaya kada su yarda yan bid'a su yi rinjaye to ai wannan wasiya ne mai kyau yana rasuwa sai ahlus sunna sun su yi bace bace har abin ne shi wannan yayi wasiya mai kyau abu ne mai kyau wannan insha Allah za a zartar da shi eh ko da misali abin zai dan jawo rikici a dan a dan buga koya ne insha Allah eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.